sallallahu alaihi wasallam ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma ashirin da biyu da watan takwas miladiya da biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin littafin al'ubudiyya wallafar shaykhul islam ibn taymiya da alaihi wannan shine majalisin mu na 37 malam ibn taymiya ce wa shirku zalimun na alal nasar malam ibn taymiya yana mana bayani akan ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tabbata da abu ne. abu na farko shirka abu na biyu girman in akwai waɗannan abubuwan guda biyu to dukkanin su suna kore ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah na gaskiya ba sa hada shi da wani ibada sannan bayan Allah na gaske ba sa girman kai akan su bauta ma Allah shine sai ya ce wa shirku ghalibun ala nasara shirka ta fi yawa a cikin kiristoci wal kibru ala al yahud shi kuma girman kai ya fi yawa a cikin yahudawa kiristoci na fara mabiya annabi isa masu cewa suna bin annabi isa to shirka ta fi yawa a cikinsu su kuma yahudawa waɗanda suke danganta kansu suna cewa suna bin annabi musa alaihi salam kuma girman kai ya fi yawa a cikinsu قال ta'ala Allah مدد sarki ya ce fin nasara a game da kiristoci ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun ittakhadhu ahbarahum yahudawa kai kiristoci sun riƙi malamansu malaman su waɗanda suke karanta musu injila wa rubbanahum da kuma masu bauta a cikin su fada fada sun rike su a matsayin arbabu min dunillah a matsayin iyayen giji waɗanda ake bauta musu kuma bayan Allah wal masih ibn maryama sannan sun rike annabi isa alaihi salam dan maryamu shi ma a matsayin abun bauta kuma bayan Allah kun ga nan shirka ce ƙarfa shi sa a fahimtar na abdullahi na abdullahi na umar radiyallahu anhu shi fahimtar sa yana ganin shi zai ganin a auri kirka mace aka tambaye shi ya ce ai shi bai taɓa ganin mushriki kamar mutumin da zai ce Allah na da ɗa ba kuma ɗan Allah nan abauta masa amma dai ya tabbata ya halatta za a iya auren waɗanda suke kiristoci da nassan alƙur'ani shi ko musulmi ya rage nashi duk musulmai mata sun ƙare sai na auren kirista amma dai halatta mun gane yan kiristoci dai shirka ta fi yawa a cikinsu sun fi zama mashirkai domin gashi nan an faɗa mana nau'ukan abin bautar su haƙu akwai al'ahbar akwai al-ruhban sannan akwai al-masih suna bauta ma al'ahbar masanan cikinsu sannan suna bauta ma al-ruhban masu bauta a cikinsu sannan uwa uba suna bauta ma annabi isa alaihi salam wanda shi ya zo da addinin musulunci a cikinsu addinin da ke faɗa da shirka addinin da ke umarni abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai amma kuma abin damuwa abin takeici abin tashin hankali shi wannan manzon da ya zo da cewa abauta ma Allah shi kadai sai zama kuma shi ake bauta ma wannan yana daga cikin musibobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba annabi Isa alaihi salam da shi وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا alhali ba a umarce su ba su kiristoci sai da umarnin su bauta ma Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi subhanahu sarki ya tabbata gare shi amma yushriku a game da abin da suke haɗa shi da shi a cikin bauta wannan aya ta tabbatar mana da cewa kiristoci mushrikai kiristoci mashirkai ne a babin bauta Allah subhanahu wa ta'ala mushrikai ba Allah kawai take bauta bawa ba Ga shi an faɗa mana abubuwan da suke bauta bawa shi yasa kuma malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yace shirka ta fi yawa a cikin shi shirka ta fi yawa a cikin shi wa qalat al yahudi Allah ya faɗi a game da yahuda waɗanda su kuma girman kai ya fi yawa a cikinsu su mutakaddirai ne Allah ta'ala ya ce afa kullama ja'akum rasul ya ku dawa ashe ba kowane lokaci bane manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abin da rayukan ku ba su so istakbartu sai ku girman kai duk manzon da ya zo mai yahuda girman kai suke in ya kawo musu abin da ba sa so ne abauta ma Allah shi kadai istakbartu sai ku girman kai girman kai suke. fa fariqan kadzabtum wani sashin annabawan ya ku yahuda ai ƙaryata su wa fariqan taqtulun sannan wani sashin kuma na annabawan Allah manzannin Allah kashe su kuke yasa yahuda suka cancanci la'anar Allah Allah ta'ala ya la'ane su ya tsine musu albarka manzannin da suka zo a cikin su ma suka tsine musu albarka yuyin alladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam an tsine ba yahudawa an tsine ba kiristoci annabi dawud alaihi salam ya tsine musu albarka annabi isa alaihi salam ya tsine musu albarka saboda girman kai in karban gaskiya duk mutumin da za a masa wa'azi a jawo masa aya a jawo masa hadisi a fassara masa a ce Allah ya ce annabi sama ya ce ya ki ansa to mai shi shine mai girman kai tambaya annabi sama me ake nufi da girman kai yace basrul haqqi wa dhamrul nas da ake ce mai girman kai shine basrul haqq take gaskiya ga gaskiya mutum yana gani ya san gaskiyar ce amma zuciyar shi Allah ta'ala ya sha maka ta da karɓarta da ka zuciyar ba ta yarda ba sai ya doge ya ki karba. wannan shi ne ake ce girman kai sannan wa ghamtun nas da kuma rena mutane rena mutane da walakanta su duk mai girman kai sai ta gan shi yana da waɗannan sufofin mugaye guda biyu kin karɓar gaskiya a masa gyara ba zai karɓa ba dan kuma na biyu suka mai mai raina mutane kowa shi a wajen shi ba yi da kima mutane, kowa a wajen sa banza da waɗanda suka wuce shi da sa'o'insa da waɗanda ba su kai shi ba shi da a wajen sa kila wata baiwa Allah ya masa ko Allah ya mushi baiwa ta ilimi to shi ba wanda zai daga maka ba sannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce ko Allah ya mushi baiwar dukiya shi ba yi da na gaba da shi mutumin da bai da na gaba da shi to halakacce ce to yahudawa tabbas su ce wannan girman kai raina mutane shi yasa suke da ka'ida ma cewa suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u haka suka ce da ta kai musu karo girman kai ya kai musu karo sai suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah Allah ya musu wani raddi mai ban sha'awa yace fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum to in ku ya'yan Allah ne masoyan Allah ne me yasa Allah ya mutu ku azaba da zunuban ku ai da ku ya'yan Allah ne kuma masoyan sa Allah ba zai kama ku da zunuban ku ba ga sanan su ne aka mai da su aladai su aka mai da su ba'i to ina soyayyar yadda Allah yake musu a cikin attaura a cikin talmud littafin su ce makansu suke nahnu sha'abullahi al-muhtar su ne su ne jama'a Allah zaɓaɓɓu to ka a duniya su suna ganin babu wanda ya ke su wannan ya jawo musu girman kai da kin karɓan gaskiya Allah ta tsare tare da waɗannan sufufin guda biyu mutum ba zai zama bawa a ba mutum ya zama mai girman kai ko ya zama mushriki ba bauta in yana bauta ma Allah yana hada Allah da wani a cikin bauta Allah baya bukatar shi ba ana azna shu'aka ya shi فمن عبدني وأشرك فيه أو في وأشرك في معي غيري تركته وشركه Allah ta'ala ya ce shi ya wadata da a haɗa shi da wani a cikin bauta duk wanda ya bauta masa kuma yana bauta ma wani sai Allah ya kyale shi ya ce wajen wancan kawai ya haɗe shi ya ya ci gaba da bauta mashi in ya so wancan din ya biya shi Allah baya son haɗi Allah bai da gamin da bisa ba a ibadarsa shi kadai ya waje ba abin ta ba sannan idan mutum ya ƙi bautar gaba ki ya girman kai ya doge wannan ya zama mutakabbiri kaga ba bauta so daga waɗannan biyagun abubuwan alaƙar da ɗan adam su kai shi wuta Allah ka tsare wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ce sa'asrifu an ayati da sannu zan kauda ayoyina ga waɗanda ta alladina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq da waɗanda suke girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba da wannan ayan malamai suka ce duk mai girman kai Allah ba zai ba shi fikihu ba in mutum yana da girman kai to Allah ba zai ba shi ilimi ba shi yasa tun farko da ake son ɗalibin ilimi ya zama ya siffanci da ita bayan ikhlasi idan Allah to sai tawazu sai tawazu sai kaskantar da kai shi yasa ranar da mutum ya ce shi alif ne shi a farko yake son ya zama kuma a tsaye ba haka alif yake ba sai a tare da shi ba komai a tare da shi bai da dubu ko ɗaya ba zai sami ilimi ba yadda alu din yake shi ma haka zai zauna a matsayin alu sai mutum ya cire girman kai ya cire girman kai a cikin zuciyarsa aya da shi ta ce asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqq Allah ce zan kauda kayoyi na da waɗanda suka kasance suna girman kai a ban ƙasa ba akan gaskiya ba duk mutumin da ke girman kai ba zai sami ilimi ba ko da yana ganin yana da ilimi to ba ilimin shirya ba ne ilimin surutu ne akwai ilimin surutu akwai ilimin shari'a ilimin shari'a shine ka san addini ya kuma sa ka gane Allah ka bauta ma Allah yadda Allah ke son a bauta masa wannan shine ilimin shari'a shi yasa annabi sama ke haɗa shari'a da ilimi a wuri ɗaya, masalu ma ba a sani Allah bihi min al-huda wal ilmi misalin abinda Allah ta'ala ya aike ni da shi na shiriya da ilimi sai manzon sama ya buga misali to da ka girman kai dalili ne na hada ilimi shi yasa suke faɗa a ruwaito daga ibn mubarak abdullah ibn mubarak rahmatullahi alaihi yana cewa nimani la yata'allamani mustaqbirun wa mustahil mutane guda biyu da sunansu ya fara da mimu ba muhammadu da musa ba a mustaqbirun wa mustahiyin da mai girman kai da mai jin kunya waɗannan guda biyu ba su ba ne mai girman kai shi baya san a gane bai sani ba yau ko sana'a hannu kake yi ka ɗauki yaro amma shi baya san a gane bai yi aikin ko kuma kila yana ɗaukar wannan sana'ar a matsayin girman kai saboda akwai mutanen da in ana aiki bai son su gan shi ina zai yi aiki kaga har abada shi ba zai yi aiki to balle kuma ilimin addini haka ilimin rayuwa boko inda girman kai ba za ka iya yin shi ba ilimin da Allah zai ba mutum yana da girman kai mustakbiru sannan mustahiyin mai jin kunya jin kunya daban girman kai daban to daga waɗannan abubuwan sai mutum ya cire ma kansa su da alistihya'u da ba ya aje su gefe guda da girman kai da jin kunya sannan mutum zai zama mai ilimi kuma sahabban ta sama sun zama mana misali da gemunsu wasunsu da furfurarsu suka rika zuwa gaban annabi sama suna koyan karatu amma sai da su da su aka san ilimi kuma a duniya ga sun zo sun zama ilimi malaman duniya amma kafin wannan lokacin ba malamai ba ne su sai gidu na abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya musulunta shekarun shi talatin da takwas talatin da takwas baban shi ya musulunta bayan ya tsufa ba bakin gashi kuɗe a fuskar ibnu abi kuhasa abu kuhasa usman lokacin da ya musulunta gabaki ɗaya farin gemu da farin gashi ne a tare da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi ya ce a ji a ji a masa lalle a ɗan kawar masa da wannan far aka masa haka suke zama su koyi karatu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara talatin da takwas ɗin nan da sai na abubakar yake da su lokacin da ya musulunta ashirin da takwas annabi sama ya ba shi shekara biyu amma sai na abubakar radiyallahu anhu malamai suna faɗa suna cewa kana abubakar min ban jama'a al-kur'an alqur'ana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suka haddace alqur'ani tun annabi na da rai sayyiduna abubakar yana cikin mahaddata shekarun shi talatin da takwas ya fara haddar alƙur'ani ya shekara ashirin da uku yana hadda ashirin da uku rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a musulunci ya haddasa alƙur'ani wannan yana da tasiri sosai girman kai yana hana ilimi gashi aya ta ce ta'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil da bighayriha zan kauda ayoyina fahimtar ayoyina zan kauda ita daga waɗanda suke girman kai a ban ba tare da gaskiya ba wa in yarau kulla ayati idan suka ga kowace aya la yu'minu biha ba za su imani da ita ba a ja musu aya amma ba za su bi ba saboda girman kai wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila idan suka ga hanya ta shirya ba za su bi ta ba ba su ɗaukata a matsayin shirya. wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila idan ku suka ga hanyar bata sai su rike ta a matsayin hanyar bi hanyar shirya ba za su bi ba amma hanyar bata to ita za su bi kaga wannan yana da haɗari so daga girman kai girman kai yana haramta samun ilimi sannan mai girman kai ba zai zama bawan Allah ku kalla can a baya a can Allah ta'ala ai ya ce mana lam yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillahi wal mala'ikatu muqarrabu annabi Isa alayhi salam bai girman kai a game da bautar Allah mala'ikun Allah ma su ma ba su girman kai a game da su zama bayan Allah su bauta ma Allah daga girman kai ya kunu saddan mani'an wa mu'awwiqan li ibadatillah wata katanga ce shi babba wacce ke sha makance mutum tsakaninsa da ya zama bawan Allah to daga in mutum yana sai zama bawan Allah na gaskiya sai ya watsi da girman kai ya buɗe zuciyarsa a matsayin cewa gaskiya ta shiga cikin zuciyar tasa a karanta masa alkur'ani ya aiki da shi a karanta masa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita kuma yadda magabata suka fassara walamma kana al-kibru mustalziman lish-shirk a lokacin da ya kasance girman kai hada take da shirka wa shirku diddu al-islami ita kuma ai shirka kishiyar musulunci ce wa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah ita kuma shirka ita ce zunubin da in mutun ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa wannan sanannen abu ne shirka kishiyar musulunci ce musulunci ya zo domin ya faɗa da shirka kuma shirka ita ce zunubin da in mutum ya mutu yana yin sa Allah ba zai gafarta masa shi da aljanna faufau faufau ba shi ba aljanna nau'ani fa فشرك أصغر وضده ذاك الذي لا يغفر shirka ta kasu gida biyu akwai shirka karama akwai shirka babba shirka babba ita ce wadda har in mutum ya mutu yana yin ta Allah ba zai gafarta masa shi da nassin Qur'ani Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan aka hada shi da wani ashir a ibada aka mutu kuma ana yi ba a tuba ba nan ana magana fa in mutum ya mutu ne yana yi amma in Allah ya taimaki mutum ya ji wa'azi yana yi Allah ya masa gamdakatar ya tuba wannan alhamdulillah insha Allah Allah zai gafarta masa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ألا يجي دقتكم صفوكم مني لا يدعون مع الله إلها آخر بات هذا ألا دون أتكين إبادة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق سنن بات su ألا يحرم تأقشيشي إن بات haramta wala yanzu sannan ba su zina ba su zina ba su dangogin zina wa man yaf'al zalika yalqa athaman duk mutumin da ya aikata waɗannan abubuwan yalqa asaba to zai rubuci zunubi a wurin Allah da laifi da alhaki sannan kuma ya shiga wuta ya dawwama a ciki Allah ya ce amma ban da wanda ya tuba so daga in mutum ya tuba to Allah zai gafarta masa amma ya mutu yana yi ba shi ba aljanna kai kuma da ka san ya mutu yana shirka ka ce Allah ya gafarta mishi to ka aikata babban zunubi mai girma ka aikata haramu ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli quba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushriki su buɗe baki su ce Allah ya ji kan mushriki walau kanu uli qurba ko da dangin su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana a gare su cewa ƴan wuta ne Allah ka tsare mu daga shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafartawa abinda ba shirka bane man yasha ga wanda yake so nan mashi'a ce shar'iyya ga wanda Allah ke so wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta faqad iftara isman aziman hakika ya kirkiri zunubi mai girma zunubin da ya kowanne girma shine shirka tun da mutu yana yin sa ba shi ba aljanna haramun ne musulmi su nema masa gafa a wajen Allah subhanahu wa to shirka ta fi yawa a cikin kiristoci kamar yadda girman kai ya fi yawa a cikin yahudawa amma ƙawayen juna ne shirka ta ce zan tafi waje kaza girman kai ya ce a tsayar da ko kalbi na ki kafata in shirka ta ɗau gyala ta sa za ta tafi unguwa wani waje ta kai ziyara to shi kuma girman kai sai ce a a tsaya da shi za a tafi kafar shi kafar kafar ta kafar shi tare za su tafi so daga duk inda ka samu girman kai za ka samu shirka duk inda ka samu shirka za ka samu girman kai Allah ka tsare mu da shi wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lallai Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi wa da ma duna zalika liman sha. amma yana gafarta abinda ba wannan ba ga wanda yake so wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta ya shirka faqad dhalla to hakika ya bata dalalan ba'idan bata wacce take mai nisa bata wacce take mai nisa to daga mugun bala'i ne shirka shi sa daga cikin addu'o'in da annabi sama ya karantar da mu da safe da maraice akwai addu'a ta Allah ya tsara mutum daga shirka ta فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم صافي ده بغيتي النبي صلى كل سي وانا الدعاء سودي سنة أن سما يقرن تده حديثي حسن اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم يا الله إنا روحك ka tsare ni in yi shirka da kai in haɗa ka a cikin bauta alhali ina sani ya Allah abin da kuma na yi ban sani ba ashe mutum zai iya shirka bai sani ba ga nassin hadisi ya Allah ka gafarta mana abin da ban sani ba wanda kuma ina sana na yi ya Allah madaukaki ka tsare ni in daina yi ka in sake yi ko ka in taɓa yi ya Allah kakka sa ni in yi shirka ina sane in kuma na yi da kuskure ya Allah ban sani ba gafarta mu wannan ita ce ka'ida ko aiki za ka fara ka fara jin shaidan na maka kaikayi a cikin zuciyarka to addu'a da aka karanta da kai ce اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك فيما أعلم أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم wannan ita ce maganin riya wannan addu'ar ita ce maganin riya riya karamar shirka mutumin da ya doge ya ta yarda ya ya ta yarda to ana jin masa tsoro wata rana kuma ya bai shirka babba Allah ne to lokacin da shirka ta kasance kawar girman kai ce girman kai ya kasance abokin shirka ne shi ga san ayoyi kuma shirka ta kasance kishiyar musulunci kuma ita ce zunubin da idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba kwakwau kana anbiya anbiyau jami'uhum shi manzannin Allah suka zamo gabaki ɗayan su mabuhufi na dinin islam an aiko su ne da addinin musulunci domin shirka kishiyar musulunci ce duk manzannin Allah tun daga annabi Adam alaihi salam in ka ɗauke shi a matsayin manzo wanda aka aiko shi wajen ‘ya'yansa in kuma ka tsallake shi ka bar shi a matsayin annabin Allah ka dawo wajen annabin manzan da aka yi ittifaki shine manzan farko annabi nuhun alaihi salam har zuwa annabi musallallahu alaihi wa sallam dukkanin an aiko su ne da musulunci an aiko su ne su zo su fada da shirka zo su tabbatar da musulunci shi yasa duk wa'azin da za a yi da da'awar da za a yi tauhidi bai da kima nan da'awa ce ta banza da'awa ce ta bata awa ce da ba inda za ka sannan duk rayuwar da musulmai za su yi shi ke sai a ce a daina magana kan ta'uhi? ba inda za a tafi ba inda za a tafi musulmi na buƙatar ko da yaushe a rika tunatar da shi ta'uhi. yana buƙatar a rika tunatar da shi ta'uhi. manzala ta sama a hadisi ba sahihi yace innal iman la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu as-sawbu فاسألوا الله تعالى أن يجدد أن يجدد الإيمان في قلوبكم إيماني da kake ganin shi la ilaha illa Allah na tsufa kamar yadda tufa ke tsufa tufa ya riddige ya tsufa sosai ya zama tsimma haka tauhidin ka yake koma a cikin zuciyarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah ya sabunta muku imanin ku a cikin zukatan ku ta hanyar me ta hanyar a tunatar da kai tauhidi karka kokarin kaffa kaffa kada wani ya zo ya baka latin ke ce wai musulmi baya zama mushriki a'a duk ayoyin da ake magana kan ka ai shirka musulmi yake gargaɗi kai ya fada ciki hadisan da suke tsoratarwa game da shirka musulmi ya ce faɗa cewa kai ne take faɗa cikin wannan komar to duk manzannin Allah abin da suka zo su shine su tabbatar da tauhidi musulunci sannan kuma su yi faɗa da shirka fa huwa ad-dinu alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu shine addini kwaya ɗaya tak da Allah ba zai anshi wani addini koma bayan sa ba duk addinin da mutum ya yi ba musulunci ba wallahi Allah ba zai amshe shi ba la min al-awwalina wa la min al Allah ba zai karba ga na farko ba ba zai karba ga yan baya ba da na farkon da yan bayan dukkanin su Allah ta'ala addinin da ya yarda da shi shine musulunci Kala nuh alayhi salam ga shaida annabi nuhu alaihi salam manzan farko ya ce in tawallaitu ya ku mutane na idan kuka juya baya fama sa'altukum min ajri to ku sani ni ban ce ku biya ni ba Idan kuka juya baya kuka ƙi musulunci kuka ƙi tauhidi idan ma ba na zo na ce ku biya ni bane in ajriya illa ala Allah ai na ni a wajen ba wajen kowa yake bai na wajen Allah wa umirtu an akuna min al-muslimina kuma an umarce ni da in zama cikin musulmai azan annabi nuhu yake faɗa ma mutanansa tsawon shekaru dubu ba tun da annabi nuhu alaihi salam yayi abin da yake karantar da mutanansa ke tauhidi shekara dubu ba hamsin annabi nuhu alaihi salam yana wa'azi akan tauhidi tauhidi inna arsalna nuhan ila qaumi ko to wannan arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim to shekara dubu da ya ba falabi tafihim alfasalat illa 50 aman shekara 50 dubu ba 50 da tauhidi yake an ibudu Allah wattaquhu wa ati'uni an AbudulLah ku bauta ma Allah wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'uni ni kuma ku mun biyayya akan wannan sakon da nazo muku da shi yasa malamai suka ce da wani ne da awa zai zo ya kashe kanin da tauhidi yake ta faɗa da mutane akan su har Allah ya karɓi ransa ba su yi ba in ya koma wajen Allah yana da uzuri amma da zai ɗauko wani abu ba tauhidi ba ga tauhidinsa a lalace cike suke da shirka bokaye a cikinsu suna baza komarsu suna cin karensu ba babbaka suna cin aladansu ba babbaka suna cin jakinsu ba babbaka ba a wa'azin kan wannan shi ke nan sai a ce ma mutane kawai su gyara sallah ko kuma a fake a ce ma kawai mai su gyara zuciyarsu ya za a zuciyarka ta gyaru ba ka da tauhidi nan uwa abu na farko da zai gyara maka zuciyarka ka shine tauhidi tauhidi shi ne farkon muzakki shi ne farkon mai tsarkake zuciya in zuciyarka kana son ta yi tsarki ta tsarkaka ka zama bawan Allah ka zama sadiki ilallah ka zama wanda yake bin yake tafiya zuwa ga Allah to almaslakul awwal tauhid matakin farko shine ka tsantsance bauta ga Allah saboda kada wani ya zo ya rube ke ce maka ai kawai a baka wani abace shi kenan shi kadai ne musulunci alhali kuma tauhidin ka kana da matsala yi kokari dan uwa ka gyara tauhidin ka shine guzurin tafiya aljanna sannan annabi nuhu alaihi salam gashi ya ce wa ana wa umirtu an minal muslimin an umarce ni ubangiji na subhanahu ta'ala ya umarce ni da in zama cikin masu musulunci masu miƙa wuya waɗanda suka yi da za su yi tauhidi ba shirka annabi nuhu ya faɗa wa mutanensa wa qala fi haqqi ibrahim alayhi salam sannan kuma Allah ta'ala ya faɗi a game da haƙƙin annabi ibrahim alayhi salam wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه fi الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالنبي إبراهيم عليه السلام يأتي ألا يا بابا الأبار يأتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم وعنيني ذي الحج ya kibin addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wawantar da kansa wanda ya mai da kansa wawa shi yasa malamai suka ce mai kin bin tauhidi wawa ne ba mutumin da zai ki bin addinin annabi ibrahim addinin tauhidi a ce wanda ya wawantar da kansa wala qad istafainahu fid dunya ai tabbas mun zaba annabi Ibrahim alaihi salam a duniya wani irin istifa'i Allah ya masa wani irin zabi Allah ya masa Allah ya zaba annabi Ibrahim kowa yana son ya danganta kanshi zuwa gare shi Yahuda su ce na ce Kiristoci su ce na ce ne mushrikan Laraba su ce na ce Allah ya ce duk ƙarya kuke ba ka kana Ibrahim yahudiyyan wala Wala nasraniyyan ولكن كان حنيفا ba ka كان من المشركين annabi ibrahim ba bai ba ne. ba ba na sare ba ne sannan annabi ibrahim ba mushriki ba ne shi a musulmi ne inna aula an-nas bi ibrahim lalladina tabauhu wa hadha an-nabi walladina waɗanda suka cancanta su danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi imani suka bi hanya annabi ibrahim ta musulunci ta tauhidi da kuma wannan manza shine annabi sallama wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani da manza so da kamu ne nahnu a bi ibrahim mu muka fi cancanta da annabi ibrahim alaihi salam domin mu muke kan addinin wala qad istafainahu fi dunya shine hakika mun zaba annabi ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin sannan ranar gobe kiyama annabi ibrahim yana cikin mutanen kirki tun kafin kiyama ta tashi Allah ya girmama shi kun san annabi Ibrahim a sama ta nawa yake a sama ta bakwai sama ta bakwai yake sannan Allah ya gina masa gida sakamakon gina ma Allah gida da ya a duniya ya gina ya jaddada gini ya sabunta ginin Ka'aba shi ma sai Allah madaukakin sarki da ya sa sai ya ba bashi albaitul ma'mur rayayyen gida gidan da ake raya shi hadisi sahihi ya tabbata a nufsa mai ce kullum sai mala'iku dubu saba'in sun yi tsawafi a albaitul ma'amur kuma in suka tafi wasu sababbi za a halitta kullum sababbin mala'iku dubu saba'in suke ma Allah tsawafi a sama a albaitul ma'amur kuma annabi ibrahim alaihi salam shine shugaban gida sannan kuma Allah ta'ala ya masa makaranta ta ƙananan yara da yake karantar da su duk ƴaƴan musulmai da suke mutuwa 'yan mutsulaye 'yan ƙanana ba su balaga ba to annabi ibrahim ke kula da su can albaitul mamu هذا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه Aslim. a lokacin da ubangijin sai ce masa yi musulunci ka miƙa wuya ya ibrahim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim alaihi salam ya ce ya Allah na miƙa wuya ga ubangijin talakai kai ce wasa biha ibrahim annabi ibrahim yayi wasiya ga bani ƴaƴansa wa yaqub sannan jikansa yaqub shi ma da zai mutu wasiyar da ya ba ƴaƴansa kenan dukkaninsu suka ce ya bani ya ya ku ƴaƴanmu inna allaha astafa lakum ad-dina lallai Allah ya zaɓa muku musulunci addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna musulmi kar ku mutu kuna hada Allah da wani a cikin ibada wasiyya annabi Ibrahim kenan alaihi salam wasiyya jikansa annabi Yaqub alaihi salam ce Yaqub dan Ishaq ne Ishaq dan Ibrahim alaihi salam to dukkanin su wasiyya da suka mai ƴaƴansu kenan annabi ibrahim alaihi salam ya mai ƴaƴansa wasiyya Allah ta'ala ya karba addu'a annabi ibrahim alaihi salam ƴaƴansa waɗanda ya gansu ba wanda ya bauɗe Allah ya bashi ƴaƴa guda biyu da al-ghulamul alim da al-ghulamul halim al-ghulamul alim shine ishaq al-ghulamul halim shine annabi isma'il alaihi wassalam dukkaninsu daga cikin musuluncin annabi Ismail alaihi salam mafarki aka yi ana yanka shi baban ya faɗa masa shi ya mafarkin kawai saboda musulunci da ya tsaga zuciyarsa ya shiga cikin zuciyarsa ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ya ce baba duk abin da Allah ya ce maka yi kawai ka yi ne wallahi za ka same ni cikin masu juriya zan jure haka ko aka yi wannan lokacin da yake fuskantar lokacin sallah aka kwantar da annabi Ismail alaihi salam watan balamma aslama kaga ne ko lokacin da suka miƙa wuya ga Allah wa tallahu lil jabini annabi ibrahim alaihissalam ya take goshin ɗansa isma'il zai yanka shi allah ne ce yanka shi وناديناه أن يا إبراهيم ألا يكرى النبي إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا ألا تكاجز قد مفرس كاجز قد مفرس عندك سوداك شيما النبي إسماعيل عليه السلام ƙarshe wa fadainahu bi dibhin azim sai aka fanshi annabi Ismail alaihi salam bi dibhin azim da wani abin yanka mai girma wannan abin yankan ba faɗa mana menene ba rago ne mai hoho bi dibhin azim abin yanka mai girma daga Allah kage islam ce ba ka zaɓi wani abu ya ma ba wani kuma bai ma ba lokacin jin daɗi ka ba Allah lokacin wahala kuma ka kibin Allah ko lokacin wahala ka ba Allah lokacin jin daɗi shi kenan sai ka manta da Allah daga cikin mutane akwai wanda in Allah ya jarrabe shi sai ya koma wajen Allah amma Allah na ba shi jin daɗi sai ya bauɗe tare mutane ba su cika cin jarabawa ta jin daɗi ba sukan ci jarabawa ta rashi amma da daɗi kuma ya zo sai sun kasa haƙura sai ka sun kasa jurewa sai su canza abokanai a canza mata ma a canza hatta mata cikin mutum ya canza mata duka ina nemo wanda za ta iya turanci to ya zama gwamna yana neman first lady da ka tsofaffin matan shi uwayen 'ya'yansa ba za su iya turanci ba ba za su iya kafa ƙungiya ba ba za su iya kafa beta life to da sai an auro sabuwa la shi kyau inna allaha astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kan ku sake ku mutu face kuna musulmai wasiya annabi yaqub kenan ga 'ya'yansa. amma abin da kai ce waɗanda suka gaje su daga baya duk sai da suka canza addini su ne waɗannan yahudawan gasu nan wannan nan yahudawan ga na isra'ila su ne dangantakar su ba kai karya ba idan kabi kabi kabi kabi za ta kai ka a annabi yaqub alaihi salam amma ji ba abin da suke aikatawa a duniya to daga musulunci shine addinin da Allah ya aiko manzanni su zo su sannan musulunci shine kishiyar shirka ba shirka a musulunci وقال عن يوسف عليه السلام sannan kuma Allah ya faɗi game da annabi Yusuf alaihi salam wani abin sha'awa sai da annabi Yusuf alaihi salam ya gama rayuwarsa kakaf sannan aka yi wannan bayani tawaffani musliman wa alhiqni bis salih rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi ibrahim annabi yusuf alayhi salam ya lissafa ni mumin da Allah ya masa daga daga daga gidan sai daga rijiya sai gidan sarauta daga gidan sarauta sai gidan yari daga gidan yari sai zama tarki kun ji na ce gidan sarauta gidan sarauta zama yi ba tarkin ba kuma gidan gidan sarauta ma fitina ya zama masa amma ƙarshe fa sai gashi ya zama sarki to duk bayan an gama waɗannan matakan na rayuwa da tarkabun na tabaqan an annabi ibrahim annabi yusuf A.S. ya hau matakai na rayuwa ya kai ƙololuwan matsaya da ake matsayi da ake kaiwa a duniya shine ka zama sarki wanda matsayi za ka samu a najeriya da yau na shugaban kasa ba shi daga shugaban kasa kuma sai ka dawo shi ce ne in Allah maka gam daga tattu daga shugaban kasa sai masallaci in Allah ya zaɓe ka ke nan ka gama shugaban kasa sai ka dawo masallaci sai ibada ka ga wannan zaɓaɓɓen Allah ce amma wani daga shugaban kasa kuma sai majalisar ɗinkin duniya sai rike ginin duniya annabi yusuf alaihi salam din ya gama waɗannan muƙaman yace tawaffani muslima yace ya Allah yanzu abin da nake fata a wajen ka kwara ɗaya ya Allah ka sa in mutu ina mutum wa alhikmi bis salihi sannan ya Allah idan aka zo ranar lahira ka sa ni cikin mutanen kirki ka sa ni cikin mutanen kirki addu'a nabi wa Muhammad alaihi salam kenan a ƙarshen rayuwarsa yana addu'ar nan ne a ƙarshen rayuwarsa shi yasa ita kanta addu'ar ta zo a ƙarshen suratu yusuf ya lissafa duk nemomin da Allah ya masa da wuya ka samu mutumin da rayuwar shi ke da ban mamaki ya shiga jarabawa kala-kala a tarihin duniya kamar annabi yusuf alaihi salam kusan duk wata jarabawa da Allah ke ma ɗan adam Allah ya ma annabi yusuf kuma ya ce ta ci jarabawa kaga ya ga jarabawa ta hassada حسد الإخوة wa ذوي القربى أشد وضادة min المرء من وقع الحسام المعنب danginka na kusa da kai ‘yan uwanka su cuce ka to ya fi kowanne cuta wa ikhwanin hasibtuhum du'u an fakanuha walakin fi fu'adi وخلتهم صحاما صعبات فكانوها ولكن للأعادي وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن كيف نعي أن هو تشوت الدقيام قوة ويا تشوت وحتى دعبيرك إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال سو da haka kawai hukuncin ku kutulu Yusuf kawai a kashe shi A aw ku arzan ko kuma sauke shi a jefa shi a daji yakhlu wajen wajhu abikum daga nan baban kaɗai zai ka gani yanzu in bai ganshi ba ai dole ya dawo kan kaga wannan qillatul aqli idan a cikin su ai ba dukkan su za a so ba tunda dama ai ba su biyu bane suke takara ba annabi Yusuf bane da wani mutum ɗaya a'a su goma sha biyu ne to in sun kashe annabi Yusuf ko sun kau da shi a ban kasa ko sun jefar da shi a daji wai yakhlu lakum wajhu azim? a ai yanzu yakhlu li ahadikum wajhu azim? yanzu wani baban zai sake kallo kuma ya tsora soyayya a kansa haka ɗabi'a da adam take suka suka suka ce a ta ga jaraba yana zaune cikin ƴan uwansa yana gaban uwa da uba aka raba shi da shi aka jefa shi cikin rijiya nan kafin su jefa shi rijiya zai da suka mai wadatanci da suka mashi wadatanci wannan ya marai wannan ya marin shi in ya waigo ya kalli wancan ya ta zai tausa ya musu shi ma sai haɗa mai na shi kajin to duk ya ga waɗannan matakan ya bi mataki kaza ya gidan yari yana zaune a gidan sarauta yana rayuwa mai daɗi shi kuma gidan yari Allah kuma ya fitar da shi daga gidan yari to daga nan kuma sai sarauta duk ya gama wannan rayuwa ce ta tawaffani musliman ya Allah sa in ci ka'ina musulmi wa alhikni bis salihin sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ka rufkar da ni da mutanen kirki in na mutu to bayan na mutu ina musulmi kuma ka tashe ni a cikin mutanen kirki kaga ashe as na manyan bayan Allah wa qala an Musa alaihi salam sannan ya faɗi a game da annabi Musa alaihi salam ya qaumi in kuntum amantum billahi ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi in kuntum muslimin in kun mika wuya ga Allah in ku musulmai ne ku dogara ga Allah kar ku dogara ga kowa domin dogara ga wani ba Allah ba shirka ne faqalu ala Allah tawakkalna sai mutanen annabi Musa sai suka ce ga Allah muka dogara suka amsa kaga shi ma annabi Musa alaihi ya umarci mutanen su zama musulmai wa ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ce tabbas mun saukar da at-taura a cikinta akwai shari'a da haske يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين تابوا للذين هاجوا annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam waɗanda suka miƙa wuya ga Allah yahkumu biha su suke yin hukunci da at-taura yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu annabawan da suka miƙa wuya bayan annabi Musa alaihi salam su suka hukunci da at-taura wa suke ma hukunci da at-taura lilladhina hadu da waɗanda suka shirya shi sa fi ka shirya za ka yi da maka da alƙur'ani sai ka zama shiryayye ne sannan za ka yi da ƙur'ani zai maka hukunci amma in mutum batacce ne sai a ja shi aya ce shi yana neman wani abu kuma na dafa. kun ga duk wannan yana shaida a kan cewa addinin da Allah ya aiko a bauta masa da shi shine musulunci musulunci kuma kai tsaye yana kishiyarta shirka a lokacin da ya kasance akwai addini na musulunci to babu shirka in shirka tana wuri to ba musulunci in akwai musulunci a waje ba shirka Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka tsare zurriyar mu Allah madaukakin sarki sai albarka a cikin rayuwar mu Allah ka ba mu damuna mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ka yi albarka a cikin rayuwar mu taimaki shugabanninmu ka musu jagoranci ka tsare su daga kurakurai da aikata abubuwan da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana zaman lafiya a cikin ƙasar mu da yalwar arziki waɗanda ba su da lafiya Allah mu ya ba su lafiya waɗanda suka rasu a cikin mu Allah kuma ya gafarta musu Allah mu lokacin sarki ka kintsa mana iyalanmu ka kintsa mana ƴaƴanmu ya Allah mu lokacin sarki ka dawo da waɗanda suka bauɗe akan hanya ka dawo da su daidai صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته